assalamu alaikum assalamu alaikum muna gaida dukan ku da ke sauraron mu on cable fm ga munan mun zo labin cable fm mu zo mu yi wannan tattauna wanda muka muka alkawali za mu zo mu yi sheikh lamin sheikh mohammed lamin salis yana nan kuma tare da mu a wannan lokacin ga daga bezin shi daga jos nigeria sheikh lamin muna ce maka salamu alaikum welcome to cable fm salam wa ورحمة ta'ala wa وبركاته mr fu'ad رضي الله تعالى عنك kai kuma haka nan da fata kada iyali kuna lafiya muna nan lafiya lau alhamdulillah nan shai ka san gidan gaskiya ne ke fm ganu na nan ka shirya mu have wannan discussion na yanzu yanzu nan mu ji gaskiyan abin da yake ya kawo mu masu fada akwai masu tankawa let's go no time to waste to ga munan on cable fm gabanin mu ci gaba kuma website mu shine www.cablefm.com nan gaskiya muke aiki da shi fa gaskiya in kana fadiwa akwai wanda su ma za su tanka musamman wanda abin ya shafa su kuma za su yi magana su wani yaro wanda yake kira kanshi wai imam shi yake kira kan shaka nan bincikenmu ya nuna kaman wato ba legitimate imam ba ne amma saboda son girma shi ya masa da wannan abin da yana kira kan shi imam imam yawa da ka kira sunan shi baka sa imam ma shi fushi bai so wannan yaro karami to wannan kuma alama ne na girman kai na rashin ladabi muna fata ubangiji ya fi da wannan ciwon nan cikin zuciyan shi ya hambo kan shi yakan magagganu da manya-manyan hausa amma in ka kwantar da hankalinka kuka yi binciken shi ku gane kamar ƙararren bakin shi yana da yawa ƙarya bai fadan gaskiya sannan kuma ya yi wani magana kuma ya rantse da Allah kan maganan nan ka je ka yi bincike kuma ƙarya ne wannan duka ba alamomin limamu ba ne shi dai na makaryaci wanda ke shakenci da wannan sunan nan wai sunan shi rabiu zakariya yana kaduna Najeriya. in muna nan kebra fm shi wannan yaro ya turo muna magaganu da dama ban san yana nan ban taba tunanin shi ba kai kai kai kai kai muna kama a wani abu wani useful things da ke gabanmu amma shi wannan mutumin ga ya zo ya turo wani maganganu na guba guba guba guba ya turo ya turo ma kebla fm cikin maganganun nan cin mutunci rashin kunya da kuma tattaba mutanen da yake yana kokarin kwaba musu dauda cikin wannan mutanen ashe ya shushuka maganganu against sheikh lamin sheikh lamin kuma she ya kasance yana saulara she ji kamar an yi zancen shi domin mutum ne da yake yana da zurfin tunani yana da hikima sheikh lamin kenan sai ya gane da ya gane ya gan kama ya kamata ya tanka domin ba zai zauna kawai wanga mutumin ga yana yanda yake bata ma mutane suna da musu kariya ya shi ya kwaba mashi kuma irin wannan dauda ba da sheikh lamin ya bukace shi kuma a ji maganan bakin shi nan kibla fm kuma ba mu hana irin wannan abin nan musamman domin a nuna azzalimai kamar irin rabiu zakariya sheikh lamain ina son ka doki wannan abin maganan ga in ka doki abin maganan for the next 30-35 minutes ba mu a comprehensive narration side of magananka abin da ya kamata mu gane mu fahimci game da waɗansu maganganu na batanci da shi wannan mutumin rabiu zakariya ya yi da ƙaryan da ya fada duka a cikin kunnuwan mutane ka wanke wannan karyan nan ka shanya gaskiya ya so bayan haka mu wani guntun magana kuma mu bude phone lines mu ji abinda wasu kuma za su zo su kira su fada with that the next 30-35 minutes sheikh mohammed lamin johnson kibla fm go ahead alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mutanen duniya masu sauraron ma kibla fm na muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sanya haka amin to alhamdulillahi a wannan makaranta tamu mai albarka wadda babu makaranta irin ta, da Allah ya azurta mu da zama ɗalibanta Allah ya azurta mu da babban malami mujaddadin wannan karnin the ambassador of peace sheikh dr abdul jabbar hafizahullahu ta'ala wannan makaranta shek dr abdul jabbar allah ya masa ilhamar ya sa mata suna mujamma'u ashabil kafi war raqim daga baya sai ce tim ɗin wannan makaranta shine nahan atba'u dalil aina ma mala mil mu muna bin gaskiya ne in kana da dalili akan gaskiya to muna bin ka duk inda ka karkata mu ma za mu karkata gurin to a kan wannan ne ya sa zan yi iyakacin ƙoƙarina domin in fahimtar da al'umman musulmi wanda duk wanda suka sanna kibla fm sun sani ne wajen kare manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da 'ya'yan gidansa da tsarkakan sahabbansa to amma yau za ku ji na taking different dimension why because an samu wani wanda yake irarin shi ma masoyin maulana amirul wa'izi da ne ya fi sahullahu ta'ala bada amma da tafiya ta tafiya a the long run sai muka gano he is a saboteur so ya zo kibla fm ya turo da kibla fm ya yi karya ya yi shar to yayin da muka ja muka yi shiru to balarabe yana cewa asukutu ridan bature ya fassara wannan da cewar silence gives consent to yayin da na yi shiru da abin da ya faɗa din ya zama gaskiya to da haka naga gwamma in fito in gaya wa duniya wane ne wannan saboda kada wata ranar mu'amala ta haɗa ka da shi ya cuce ka ka zaci ɗan asabul kafi ne ka ce asabul kafi ta cuce ka saboda mu muna ƙoƙarin mu kiyaye muru'an wannan makaranta ba ma cutan kowa ba ma ha'inta kowa ba ma kowa ƙarya amma yau kuma sai aka samu wani mai ƙirarin shi na malam ne ya zo yake irin wannan ƙarairayi to alhamdulillah za mu kafa wannan karatu da abubuwa guda uku wanda nake so mr fuad zai mun alfarmarsu zan yi sa farkon program zan yi in the middle of the program sannan at the end of the program nan ma zan yi Shi ne zan yi tambaya domin a cikin abin da ya zo yake faɗa cewa ina ɗaya daga cikin wanda yake supplying in wrong information zuwa gurin Mr. Fuad. To yanzu tambaya a nan saboda mutanen duniya kuna jin mu. Kowa ya buɗe kunnensa ya ji. tsakani da Na'am, ka ce kowa ya bude kunninsa ya ji, a gyara sayuwa a fasa kwai a ci gaba da bayani. E, nan ba FM ne, ka ce kowa ya bude kunninsa ya ji, bismillah. To, duk wanda ya faɗi gaskiya Allah ya sani, duk wanda ya faɗi ba gaskiya ba Allah ya sani. To, mu a nan za mu faɗi gaskiya saboda mun yarda Allah yana da mala'ikun da suke rubuta duk abin da ka faɗa. Allah ta'ala yana cewa cikin alƙur'ani ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan ayar kullum da ita muke yawo saboda duk abin da zaka ƙautare face akwai mala'iku da suke rubutawa whether good or bad duk wani utterances ɗinka is taken down by waɗannan angels ɗin so Mr. Fuad dan Allah mutanen duniya suna sauraron mu na taɓa kawo maka maganar wani ko na taɓa kawo maka wani information ko su daya ba taɓa yi ba baka taɓa ba to me yawa to alhamdulillah mutanen duniya sun ji me yake kani kibla fm in banda zuwa kare manzan Allah da iyalansa da tsarkakan sabbansa hmm. haka ne to amma mutumin na a clip din da na 34 minutes da yayi ya nuna cewa mu muke supply makaron information saboda mu bukai ne mu muna da wani evil intention against ashabul kafi su kuma su suka tare to yanzu jama'a sai ku saurare ni ban sani ba mr fuad ko clip din yana nan na'am shi wannan maganan da ya yi eh, eh za mu samu along the way mun mun samo shi a yanzu nan ko in ce mu ta magana yanzu nan ma za mu bari a prepare muna wannan fa'al na ya so kana so a buga wani bangare ne ko dai a dai buga duka nam a ina son a buga bangare guda hudu ne to zan gaya maka daidai time din magana to bari mu samu wannan fa'al na suka gaya muna wannan minute uh, mark nan mun buga shi yadda ya kamata kun san mu nan muna da muna da da hujjoji ne kana tambaya kuma za mu nemo maka shi domin maganan kai shiga da hujja da dalilai eh, cable fm kenan ba wasan kwakwayo nan fawo ba yin nan shi sa Sheikh Lamin yanzu haka da muke magana an samo wannan na tsari uh, minutes in buga wani wuri ne wani minute mark ne kake nema 6 minutes zuwa 7 minutes 20 seconds. So wuraren kar uh, minti shida ko bari mu duba wurin da eh. ko mun samu shidan nan sai mu to yanzu ga mun samu minti biyar bari mu move kaɗan rewe eh, minti shida ya mu move kaɗan to muna kusan wannan wurin na shi sa here we go mu saurara yanzu nan roll it ai a yadda na taho ni ba mata takalmin karfe na sako ba yawwa a haka na taho amma kuma ina ganin zan iya tafiyar da wanda ya sa takalmin karfe bai isa yi ta ba dalili mustapha malamin nan sanda ya sanar mana ya sallami waɗannan lauyoyi na'am babu wanda ya sani wallahi sai muka tambaye shi a karama kuma lawa an sallami lauyoyi to ya za a yi kuma a yi ga shari'a za ta zo ba lauyoyi a aka yi da kansa ya ce an samar da wasu lauyoyi muka ce alhamdulillah aka zo tafiya kotu jiya ina baka wannan information aka zo tafiya kotu jiya malam ya fita kotu da zimmar zai ji haɗu da sabbin lauyoyi da aka kawo sabbin lauyoyin nan ba su zo a matsayin za su kare malam ba suka iso da bayanin cewar ba za su shiga kes ɗin nan ba saboda gaskiya an masu barazana da rayuwarsu saboda haka gaskiya sun ga kes ɗin nan akwai sarƙaƙiya a cikinsa shi yasa ba su zo kotu don su kare shi ba wannan shine abin da ya faru na tabbatar baka san da wannan ba kuma wanda ya gaya maka duk wannan da kake cewa mutane munafukai in ya isa wanda ya gaya ma mutane munafukai waye munafukai ya faɗe su suwa yake zuwa gun malam a baka sunayensu ka kira sunayensu idan kuma waɗanda suke gaya ma sun maka boys sun ma kaza sun ce ma kaza kai playing boys ka faɗa ka saki boys ɗin a duniya ya isa ko ni na maka boys na ce maka to Sheikh Lamin ya isa ka mun sayar da maganan nan go ahead ka ci gaba da bayani Sheikh uh, Muhammad Lamin Salis daga Jos to alhamdulillah Mr Fuad wannan mutum yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ka ga ya yi hatin ɗina saboda mind ɗinsa babu Allah a ciki gaba ɗaya yana sanya commercializing mana asabul kafi don me da ita yake sai dinga cin abinci hmm. bari kafin in ba da amsa abin nan da na sa duniya suka ji i could recall mun yi conference meeting na dukkan members na asabul kafi na duniya a kaduna a wannan conference din mutumin nan ya tashi yake cewa yanzu ya kamata mu je mu haɗe da 'yan siyasa irin su Rochas Okorocha da sauransu. A take muka ce mishi malam baya son mu dinga associating da 'yan siyasa. Mu zauna inda muke su za su kawo kansu, haka muna da mutuncin mu kenan sai mu zaɓe su sai mu gaya musu yadda za yi wa al'umma adalci. Amma once ka je gurinsu, to ba za ka iya gaya musu gaskiya su ɗauka ba. mutumin nan ya insistin sai aka ce to shikenan a hada a setin committee aka setin in national working committee wanda za su dinga zagawa sai aka sani a ciki wallahi tallahi billahi mutumin nan da ya san za a sani a ciki shi kuma dama ya kreatin wannan ne don ya ricin aljihunsa sai bai ce komai ba amma the content of the mind is displayed on the face sai daga nan za ka gane fuskan shi ka sa abin da yake zuciyar shi bai so ba Ike na aka tashi a haka akan cewa after a certain period of time to za mu zo mu haɗu mu tattauna sai mu ga gurin wa za a je saboda mu samu maslaha dangane da kama malam an sa a cikin kwamiti a shi intention ɗin shi daban sai create mana group na wakil kwamiti na sabon kafi a whatsapp wallahi yanzu ba kowa a group din ne ne kadai ne kawai kuma ya bani admin ban san me ake ciki ba for almost one and a half years ni ban san me ake ciki ba ina suke zuwa su je su karɓi kuɗi mhm. to wannan maganar shine zan maka alaƙa da ita anan mutanen duniya kun dai ji mutumin nan ya ce malam ya sanar da su sallaman lauyoyi sai suka ce da malam an sallami lauyoyi yaya kenan akwai sabbi ne da kansa malam ya ce akwai sabbi mr ford a cikin wannan clip ɗin da ya yi za ka ji yana ta mun gori yana mana gori cewa ba ma zuwa gurin malam ba ma zuwa zaman shari'a sai mi wata kaza ma ba mu je gurin malam ba to yanzu mr fuad bari mu make analysis nan su suka je gurin malam malam ya ce musu ya sallama lauyoyi in dai da sun kaddara malam malamin su ne kuma dan Allah suke yi kuma suna so su ga malam ya fita daga gurin nan da ya ce ya sallami lauyoyi me ya kamata su yi sai su ce a kuma lahu me ya sa ka sallami lauyoyi ai kaga tambayar da za su yi kenan amma kaji da bakinsa ya ce sai muka tambaye shi akwai sabbin lauyoyi ne za a je shari'a ba lauyoyi ne me ya sa ba su tambaye shi ba dalilin da ya sa ya kora lauyoyi hmm. ya yi magana da in plural ya ce su ba ni nake faɗa ba shi da bakinsa ya ce su suke zuwa wajen malam kuma su suka tambayi malam akwai sabbin lauyoyi ne me yasa ba su tambayi malam ba the reason behind sacking those lawyers to yau jama'a duniya ku sani yau shi ya ɗauko maganan nan yau kuma ga shi za mu making analysis za mu gaya muku result dalili saboda barista ko kuma mu ce prosecutor na jihar Filato tare suke da shi kuma prosecutor na jihar Filato shi ya cuci mala ya nemi an giza malam ya zamana kotu ta prosecuting mala shi ya sa kuka ji sun ba su tambayi malam ba me dalili ba yadda za a yi yanzu su ce wai ba sa tare da prosecutor saboda komai suke tare suke da wannan prosecutor na jihar plateau wanda malam ya buɗi baki ce shi ya cuce shi me ya cutar da yi wa malam certificate of compliance wanda shi ne za a tendarin ma court content in cikin wannan certificate of compliance din nan shi shi kadai shi ne backbone na shari'a nan Shi ne wanda an tandarin ma court court za ta ordering a playing din cd a ji wa'azin dr maulana hafizahullahu ta'ala ya sha bamban da wannan court and joint din bakari mika illa latullahi ta'ala alai wannan prosecutor na jihar plateau ya ƙi kawo original copy sannan ya kawo photocopy photocopy din nan babu date ba date a jiki wanda duk abin da zaka yi date is very important sannan a cikin content din an sa tippet an goge wani vital information sannan a cikin content din an rubuta cd plate za a kawo a playing a ji karatun malam cewa contrary ne to abin da aka kawo wa court sai prosecutor sa aka tafi da memory card instead of cd plate sannan aka yi signing sunan waye ya yi signing babu mr fuad a lokacin da muke handilin shari'an nan lokacin komai na tafiya normal an ba wa wanda suka san zamani aikin akwai kwamiti da muka yi sunan kwamiti na legal committee duk abin da za a yi a court za su zauna su tattauna sannan 24 hours before court sitting duk lauyoyin da suke kara malam za su zo su zauna da dattawa da manyan shugabanni a tattauna me za a yi prosecutor na jihar plateau shi ne yake hedin ɗin wannan legal committee ɗin yanzu ina legal committee din yake da ya je ya yi certificate of compliance ya je ya ba wa lawyer ya bai ba wa san yanzu za ka ce san din bai bude ta ya karanta ba ne da san a ƙarshen lawyer da ya san ne shine ƙarshe San ya ɗauki wannan takarda da takardar tsire ta fi ta muhimmanci ya je ya tandarin ma alƙali ba det an sa correction fluid an goge wani abu an ce cd za a kawo suka tafi da memory card gashi an yi signing ba sunan wanda ya signing saboda allah wanda ya yi wannan yana kaunar malam ko kuwa haka duk wanda ya wannan baya kaunar malam so yake yi gobe ta kama malam da laifi hmm. to su kuma suna tare da wannan prosecutor din prosecutor nan shine ya sa san ya yi tendarin wannan aka adjoining case din nan for good six weeks malam a cikin wannan makaranta ta annabi yusuf alaihi salam ya yi azumi throughout six weeks din nan shi wannan mai maganan nan bai fito sun yi magana ba me dalilin da ya sa aka ajiye malam for six weeks bai yi ba ba su fito sun gaya mana dalilin da yasa aka tendering din certificate of compliance ba date ba sunan wanda ya ne an ce cd an kawo memory card sannan kuma an zo an goge wani abu yanzu wani mai kaunar malam zai yaka kaji it was the reason why ba su tambayi malam ba meye dalilin da yasa ka kore su a yanzu ko kai ne ka zo ka ce min za ka daina program da wani zan tambaye ka meye dalili ka gaya min dalilan ka to amma kaga saboda bakin su daya kaga wannan ba kaunan malam bane ni kuma babana ce min yayi na haife ka a matsayin babanka na koya maka karatu a matsayin malamin ka. to yanzu na cire rawanin karatun nan na ɗora shi kan Sheikh dr abdul jabbar idan ba na nan to shi ne jagoranka kuma shi ne mahaifinka aka babana ya ɗora ni a kai. da haka yanzu Sheikh dr abdul jabbar yana ina ɗaukan shi ne a matsayin babana malami na jagora na ashe kaga duk wanda zai taɓa shi dole zan zo in yaƙi wannan a yau a yadda nake jin ni dan mala abdul jabbar ne ko ƴaƴan mala abdul jabbar ya tabbata suka yi kuskure zan je in ce musu ba ku yi daidai ba a matsayina na wansu in kuma sun girme ni a matsayina na kanunsu dan babansu babana ne dan haka babana ya ce in rike shi a matsayin uba jagora mm. shi kuma nashi baban haka ya gaya mushi to shi ma ya fito ya faɗa to kaji an yi wannan a gaba sai yake cewa wai mu ne muka zo muka rika zagin gwamnati muna zagin sarki yola a cikin clip ɗin da ya turo maka to mr fuad mu tambayi wannan mutum me yasa ya ce muna zagin gwamnati me yasa ya ce muna zagin sarki yola da farko dai ya kawo inda muka zagi gwamnati ya kawo inda muka zagi sarki yola ni dai in particular ya kawo gurin to kaga anan ma idan munafunci yawa mutum yawa a rai za ka ji yana magana out of sense ba wanda baya accusing gonatin kan gonatin inconclusive kan cutar da take yawa Sheikh Dr. Abdul Jabbar. Kuma yakanta wajibi ne don ta gane ba ta adalci ta zo ta yi adalci don dukkan jama'a ne suka zaɓe ta ba wasu few mutane ba. amma kaji ya ce yana zagin gonati. mr buhari me yasa yake kara gwamnati baya kara mala hmm. karka manta gwamna mai sa fefan dala a aljihu gwamnan inconclusive shi ne yake faɗa yake cewa ana cewa a gafara gasa ana a gafara gasa duk mutane suka yi gafara kawai abin da ya hango sai ya ga wani ɗan akuya ne wannan ɓarawon dalan nan shi yake cewa maulana amirul wa'izi na wai ɗan akuya bayan maulana amirul wa'izi na ya fisa asali baban amirul wa'izi na allah ya masa rama ya fi babansa asali kakan amirul wa'izi na ya fi kakan ɓarawon dalan nan asali a kano amma shi yake gaya wa ɗan akuya kaji yanzu shi wannan na kaduna nan ya zo yana yabon gwamnatin da take gaya wa maulan dan akuya in yana kishin shek dr abdul jabbar har zai yabi wannan mai fefan dalar nan hmm. kaga akwai wani abu kenan there is no smoke without fire dan haka prosecutor na jihar plateau suka hada baki da shi Akan kan ya sabotejin effort din malam gaba daya kotu ta kama malam da laifi a ce za a yanke masa hukunci shi yasa kaga ba su tambayi maulana amirul zina ba sannan again shi yake cewa su suke zuwa gurin maulana amirul zina su suke zuwa kotu me yasa maulana amirul zina fi zaullahu ta'ala bai gaya musu lauyoyin da ya ɗiba ba cewa yi da sabbin lauyoyi kawai an tanade su me yasa bai gaya musu ba yanzu idan ya trusting ɗinsu zai ƙi gaya musu Mr. Fuad. No. To kaga bai trusting ɗinsu ba ne saboda me ya gane cewar tuwas ne su ba mutanen arziki ba ba mutanen Allah ba ne. Shi yasa sai ya ɓoye ce akwai wasu. Faɗin akwai wasu da Maulana miyar Wa'izi ne ya gaya musu sai abin ya yi musu ciwo. Based on abin nan da ya faɗa fa nake maka analyzing abin da ya faɗa nake ka maka analysis abin ya musu ciwo saboda ne sun sa prosecutor ya cuci malam Allah ya tseratar da malam yanzu ya yana gaya maka ana zagin gwamnatin Kano bayan gwamnatin Kano tana zagin malam to yanzu malam ya ki gaya musu lauyoyin all of a sudden kawai sai muka ji lauyoyi sun ce wai ana threatening life ɗinsu ana musu barazana suwa suke musu barazana kaga malam dai bai gaya musu ya ɗau sabbin lauyoyi ba haka ne suwaye suka bi suka je suka sada musu barazana suwaye suka san malam da sabbin lauyoyin nan kaga dole mu ce gwamnati ne saboda me in suka je prison dole a gaban gwamnati za a yi komai gwamnati tana da agent a gurin yanzu za mu ce ba haɗin bakinsu su sa gwamnati ta yi tiritinin ɗin waɗannan lauyoyin saboda me wancan evil plan din nasu bai ci ba ka ji irin analysis inda ba sa so kenan yasa suka suka sa wannan ya tsane ni ji abin da yake faɗa babu mai hulɗa da lauyoyi nan sai malam me yasa malam ya koma hulɗa daga shi sai lauyoyi saboda akwai prosecutor na jihar plateau da shi aka fara case ɗin nan right from day one kuma prosecutor nan haka suke da shi wannan mai kiran kanshi imam gaskiya abin da yasa ka ji ma ba na iya ce mishi imam ba na kiran sunan shi saboda zai ya bata wa imamai suna gaba daya akwai mutanen Allah akwai mutanen Allah mutanen kirki wanda imamai ne na kirki a ce musu imam su ce na'am a kira wannan munafiki a ce mishi imam ya ce na'am ta yaya za a differentiating between nagari imamai da wannan shawara ki gishiri ne da sikiri na'am ka gani to dan haka ni ba zan ce mishi imam ba gaskiya saboda akwai imam imam da na san su mutanen Allah sannan ni kuma ba zan bi wannan sallah ba hmm? ko na bi shi ta shekara ɗaya sai na sake saboda babu Allah a ran shi Mr. Fuad. Subhanallah. Yanzu ne kaji shi ya faɗa muka sa aka yi play in duniya ta ji sun je gurin malam mana ya ce ya sanda lauyoyi ba su tambaye shi rizin ba saboda me su suka sa prosecutor na jihar Plateau ya cuci malam a shari'a dan a ce an kama malam da laifi kaga shikenan yanzu ba mu da optimism inda za mu ce ba gwamnati ba ce ta biya su sun ba da wannan shakku dole yi wannan tunani haka to ka gani shi fa yanzu yayi bos ya turo maka fa ba kai ka demanding ba fa ba kai ka nema ba haka ne ba mu muka ce tura ba shi ya turo to kaga dama haka Allah yake sa duk wani evil plot da mutanen nan suke da ji suna furta shi da bakin su sannan sai ya daga maganar ka cewa wai kana cewa akwai shakki yayi wai mu muka gaya maka ɗaya a kaduna ɗaya a jos ɗaya a kano to me ya yi zafi shi shi kaɗai ne a kaduna in dai ba shakiyin ba ne shi shi kaɗai ne a kaduna hmm. wannan is a common term a kaduna akwai guda ɗaya shi shi kaɗai ne a kaduna kaduna tana da population ɗin da ya haura 1 million ashe kaga shi ne shakkiyin kenan tunda ka ji ya damu ya gane subhanallah hmm. a jos da kace akwai shakki waye prosecutor din nan na jihar plateau da ya cuci mala hmm. kaga a jos yake to na kanan ma zai fito da kansa in Allah ya yarda kaga yadda dai mun samu a plateau state akwai prosecutor da ya cuci malam malam da bakinsa ya fana a court <laughs> kaga mun gane shaki ne wannan <laughs> ya salam to yanzu shi kuma wannan duk a kaduna kowa bai ce shi bane shi ya zo ya ce ana cewa to kaga shi ya nuna kansa hmm. Hmm. kaga laraba suna cewa gishul kalbi ya zaharu fi faltatin lisani idan mind ɗinka evil intentions yi yawa to sai ka furta da harshen ka kage kage da mun gane shakkiyai yanzu muna roƙon Allah da addu'a da muke ta yi Allah ya bayyana mana na kana amin to Mr. Fuad mutumin nan sun koma bin 'yan siyasa. Block FM. ci block fm sun koma bin 'yan siyasa muna zaman lafiya suka ce sai lallai a dinga bin 'yan siyasa da sunan su ne shugabannin wannan makaranta ta mai albarka ta sabul kafiwar raƙi ne ta karban kudi waye ba ku neman kudi yawwa waye ba ku izini ku dinga bin 'yan siyasa hmm. ina da 'yan siyasa guda uku da suka je gurinsu amma barin faɗi ɗaya sun tafi abuja suka je wurin yaya bello gwamnan kogi state saboda yana so zai running for presidential seat me ya kai su malami tura su so a nan mr fuad idan suka je suna bin 'yan siyasa gwamnati ta gane ta zo ta ba da kuɗi suka je suka ci kuɗin 'yan siyasa ba san kuɗin gwamnati suka ci ba mm-hmm. a zo a kira su a ce musu ku dawo da kuɗin nan ku refundin kuɗin nan immediately ba su da halin dawo da kuɗin nan a ce to tun da ku almajirai shek dr abdul jabbar ne gashi kes yana nema ya kwace mana gaba ɗaya muna so yanzu a matsayin ku da almajirai ku fito ku gaya wa duniya wasu maganganu a kan shi sai ku tafi scot free idan ba ku yaka ba kuma ku tafi prison dan Allah Mr. Buhari kada ga za su yadda su tafi prison a ah, ba za su yadda ba sam sam sam sam very good to ka ji abin da na gano kenan sun zo Abuja yin wannan maular na tsaya na gaya wa mutane gaskiya sa ka ji ya tsani to mu tafi a gurguje saboda babu lokaci a jiya na ce makaryaci ne shi jama'a suna ganin kamar ba haka bane ni kuma ina gaya mishi halayensa ne saboda ya gyara in ba zai gyara ba sai mu roƙi Allah Allah ya koran mana shi daga makarantar mu ne albarka ya tafi can ya je ta ƙarya da sharrinsa da munafuncinsa hmm. yake cewa wai muna ta zuwa ibla fm babu wani aiki da muka taɓa yi a ƙar da za a nuna yanzu kaga shi da bakinsa cikin clip din ya ce ya taɓa yin program a ibla fm da bakinsa yake cewa yawwa da bakinsa yake cewa 'ya'yansa suna makaranta a wajen 'yan izala a program ɗin da ya ƙibla fm ba mata ba da yake ban tunanin shi eh, gaskiya ne ai shi ya faɗa yasa ni ma ke faɗa ya taɓa yin program sau ɗaya mhm. program ɗin wanda masoya suka dinga cewa me yasa aka kai shi saboda program ɗin ya shigo gaya ne gaba ɗayansa bai sa takalmi ba bai sa ba <laughs> wannan ma ba dogo ba ne hmm. ya sa yin wannan dangalallen wandan nan ne yan kasan yanzu su suke ba shi contract gaskiya ne da ya zo nan ya ce ba abin da muka yi ba ko bai a karmu nuna to yanzu mr fuad kai dai shaida ne yanzu duk program ɗin da duk malaman nan suke ta yi wanda suka gane gaskiya suka ce ba za su cuci amiral waizina ba yanzu wannan ba aiki ba ne na allah a Ibla FM ne ba za mu yi karatu ba wani wanda zai kira ya challenge saboda ya san gaskiya ne. Haka ne. To me ya jawo ya ce ba wani abin da muka yi ba komai a ƙarfin da shi a nuna. Sai mu ce yanzu ya dinga zuwa Kibla FM yana karatun da ya fi namu. Ba shi kenan ba? That's right. to sannan abin da yasa na ce maka wannan masharrancin mutum ne inda da clip yana nan da za a iya kai shi 21 minutes dot zuwa 22 minutes 55 seconds 21 minutes Si, of course to shi kenan a neman muna wannan maganan da shi shakki nan ya yi na wurin 21st uh, minute ka ce 20 ko dai 21 eh, mu gane 21 21 to mun soma da shi wurin 21 na mu ji abin da yake ya fada kun gani ko ana gwada muku a rufen kutu a part of magaganusa sannan a yi magana adalci ke na cable fm an mutum kana yi ka duka ka san kaman mun base kan wannan maganan nan a hauna maganan a yi maka fact a checking nan a gane gaske maganin ka 21 minute 21 minute muna neman wannan bangare da na ce in a moment an bani alert ka uh, nan yanzu an samu wannan clipin nan a bari mu ji shi yanzu nan mutan duniya kuma su shida a uh, shi sa right 21 minute 21 ba 20 minute 21 minute okay 21 minute 21 minute ya ce Ah, wai kar mu bashi 20 minutes nan kun ya yayi specific ya sa mu nemo 21 minutes na daidai a bashi ya so mu ji magana kuna solar mon cable fm suna na fuad umar website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon ku access resources 21 minutes ka san a tafiyan nan ka san akwai mutanen da gungu suka yo suka zo suka ce suna son lokacin da aka rufe masallacin malam cikin wasu mutanen da sunan masoya suna son malam ya ba su fasfot ɗinsa za su fidda shi waje suka yi suka yi malam ya ba su fasfot ya hana su da sunan soyayya fa za su fidda shi bayan an kulle masallaci yana gida an hana shi fita da malam ya hana su he gashi nan da zuciyar ta motsa da sunan masoya ne fa he suka koma suka tafi suna yadawa cewa malam zai gudu ka kaddara da su ya ba su passport ɗinsa think well you as a journalist ka kaddara a yadda suka zo masa yana kaddara su a masoya da ya ba su passport ɗin nan me suka zo za su yi amfani da shi abincin su fa za su nema da shi sannan kuma su ɓata shi ga ma fasfo ɗinsa a hannunmu yanzu shiri yake ya bamu za mu mai biza zai gudu to fa nema suka yi hana amma bai hana su je su mai shari aka ta yadawa a social media ana cewa malam abdul jabbar zai gudu zai bar najeriya irin su mutanen nan su ne yanzu fa suke da'awar su ne yan kafin su ne wanda suke yanzu suke kirarin cewar an yi ba daidai ba a yayin da shi malamin nan da nake kara gaya maka shi yake fa tattaunawa da lauyoyin nan babu cikin wanda duka kake magana nan babu to wai ya isa haka nan mun sayar da shi bismillah sheikh lamin ci gaba da bayani yawa a tsayi da shi a daidai wajen saboda dan kadan za a kara da ni magana gaba okay ka ji abin da ya faɗa na'am ka ji yanzu ya ce waɗannan wai su ne suke da awa kaga da mu yake hmm. to ka gani saboda me za mu ce mishi imam wallahi tallahi billahi kaji dai rantsuwa nan. wannan labarin dai a gurin shi muka fara ji yaushe har na iya barin jos na je na ce sheik dr abdul ya bani passport ɗinsa ko kuma mu mu je mu ce ba mu passport za mu fitar da shi waje Haka daga ji ka san cewa makaryaci bai ji daɗi ba mu tarbiyyar da iyayen mu suka mana mu faɗi gaskiya muka zo muka ga shek Dr. Abdul Jabbar ba abin da ya sani sai gaskiya Iyayen mu suka ce mun koya muku bin gaskiya Ga shi nan shi ma mai bin gaskiya ne saboda haka ku bi shi shine jagoran ku shekara ta goma Mr. Fuad duk abin da Sheikh Dr. Abdul Jabbar ya faɗa bana yadda sai na duba na gani sai da muka shekara goma na ce kai wannan mutumin ba zai taɓa yin ƙarya ba na yi saranda kawai tun 2003 nake sauraron malam duk abin da zai faɗa in na kuɗi ne je siyo littafin idan lokacin ba ni da kuɗin ko volum ɗin suna da yawa akwai library da nake zuwa zauna duba particular volume ɗin nan na research sai na ga abu wuya wasi then 2003 yana ina shi yau for almost two decades ina makaranta sabon kafi yana ina amma ka ji abin da ya faɗa yanzu wai mun je mun ce malam ya ba mu passport kaga shi za nake gaya maka cewa masharbancin mutum kaga ya faɗi wannan ya sake dan me dan ya ɓata ma a ce da ashe dama hakan Muhammad Lamin Jos din yake da zuwa zai karɓi fasfot ɗin malam to yanzu zama da irin waɗannan Mr. Fuad a cikin al'umma alkhairi ne babban guba yanzu babban guba ne wannan wannan ba munafurci ba ne ka duba ba abinda ba mu taɓa jinsa ba ya ce na nan a social media ko yanzu gidan malami suka ji za su san cewa wannan bakin munafishi ne bakin makaryaci mu muka je muka ce malai ba mu passport za mu fitar da shi waje da yake ce ma tinkwel ni ma yanzu ina gaya maka malam wani iri ne malam da za mu zo haka ko mu ce ba mu passport ɗinka ba fita da kai waje anya wannan ba mu a kan shi kuwa to wannan maganar passport kenan da na ce maka wannan yana da bakar hassada ga sharri ga ƙarya ga munafunci to ka ji maganar passport yanzu na ce maka yana da hassada saboda studio dinnan naka kawai da nake karatu ina wanke annabi abin nan sai da ya mishi zafi ya ce muna tatsan kuɗi a gurin mutane common program da za mu yi sai an bamu na data mu je 24 minutes 20 seconds duniya su ji shi ina da magana nan 24 minutes abu uh, mu koma 24 20 uh, mu soma wurin nan ta wularin 24 exactly around 24 yeah. ko okay 24 24 minutes 20 seconds okay shikenan gashi nan all right waɗanda duk abin da za su yi sai sun tatsi kuɗi hannun mutane ko me za su yi common program ɗin da za su yi da kai a kibla sai an ba su na data common program da za su yi da kai a kibla sai an ba su na data su ne fa mutanen da suke zuwa su ɓata mutanen kirki waɗanda za su kashe kuɗaɗen su yi hidima to mr buhari ya yi saka no ya kamata hmm. we ya yi saka bismillah sheikh lamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kaji da farko dai mu fara gaya wa duniya saboda ina son duniya ta san yana da gaskiya ne ko ko bai da gaskiya kuma ina da gaskiya ko ba ni da ita Me safuwa mun taba zuwa mun bata maka wani ko su dai ba taba yi ba to kaji masharrancin nan ya ce common program da za mu sai an ba mu na data mu muke zuwa muke bata maka mutanen kirki wanda suke kashe kuɗinsu to ina da magana biyu a nan da farko dai da ni yake yi saboda ni saboda lokacin da na kai wa malam ziyara na gaya mishi programs ɗin da muke malam ya ji daɗi na ce kuma akwai masu hidima na ce akwai ɗaya daga cikin bayan Allah yana hidima na faɗi sunan shi malam ya ɗaga nuna ya addu'a duka aka sa mana albarka to wannan abin yana mishi ciwo to ya ce common program da zamu sai an sayan mana data to anan za ka gane duk wanda yake son ya ga maulana amirul wa'izina bai ni freedom ba to za ka samu makin annabi ne shi don me maulana amirul wa'izina ai annabi yake karewa kuma su ba sa son ya fita daga prison din nan tun da gashi sun haɗa kai da prosecutor na jihar plateau ya ji ya cuci malam sai da aka bar malam sati shida malam ya azumi a nan bayan da a ce ranar ɗin an yi abu accordingly muna sa rai malam a gidan shi zai azumi amma haka suka haɗa kai ba su tambaya ba ta yadda za ka san da sa hannunsu ba su ah, cautioning ɗin prosecutor nan ba ba su tambayi malam me yasa ya firing lawyers ɗin shi ba a'a kawai tambaya suka yi su waye sabbin akwai sabbi ne ma da ya ce akwai sabbin daga baya ka zo ana threatening life ɗinsu to ka duba in mun zo program a nan wa muke karewa da farko in ba manzan Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam akwai wanda muka taba zuwa ibla fm wani individual muka kare shi ba manzan Allah ba ba 'ya'yan gidan manzan Allah ba ba sabban sa ba Mr. Fuad. to kaji abin da yake faɗa common program annabi muke karewa ke cewa common kowa da ya ji shi common program da za su yi a kibla fm kare annabi ba muke amma yake cewa common yanzu wannan laka ce da cikakken imani a ransa inda za ka yi magana zai ce maka ya yi shi kaza ne ka ga ko imam baka gaya mishi ba sai ya ji haushi haka ne to saboda yana jagorantar masallacin juma'a ɗaya mu iyayenmu sun koya mana tawaru Mr. Fuad masallacin juma'a biyu nake hedi hmm, kagan ko ma ma sani ba baka sani ba ka gani ban taɓa gaya maka ba ɗaya a abuja ɗaya a Jos na Jos ɗin na samun kafi ni ne chief imam in na je Jos hutu ni nake jan juma'a in na dawo Abuja ni nake jan juma'a Abuja masallacin da nake jan sallah a Abuja zai cika masallacinsa mutanen da suke bina har waje dan na taɓa zuwa na ga masallacin na shi, hmm. amma ka taɓa je ko a sunana na sa imam ban taba ji ba shi yasa farko ji kana rike da wuri wannan position ke ga ban taba samun labari ba ban taba ji ba ba ka taba faɗi mini ba amma saboda iyayen sun nuna mana tawaru kawai zan ce sunana kawai muhammad lamin salis jos shikenan humbleness na jos din da saboda tawaru na ibina na sa ya dinga jan sallan wallahi zan koma jos in ki zuwa masallacin sallar juma'a saboda ina son na'ibin nawa ya dinga yi dan ni ba mutum bane mai son a dinga irin pressing dina din nan jama'a suna biyo na haka ni ba na so amma ka ji shi ko imam baka ce mishi ba sai ka je complain <laughs> amma manzan <laughs> manzan Allah muke karewa muke program a Qibla FM yana cewa common program FM to da ma haka munafukai suke a cikin alkurani haka Allah ya gaya mana yanzu da za ka kira shi zaka je yana yin wa annabi salati to da ma haka Allah ya gaya mana idza ja'aka munafiquna qalu shahadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun da yana ganin girman annabi ba zai ga cewa wannan program din common bane dan annabi ake karewa da 'ya'yan annabi da tsarkakan sabon annabi da matan annabi haka ne kaji ya ce common to kan lura yadda yake magana for the first time if you are not sensible na zai iya yaudaranka gaskiya ne to haka Allah ya gaya mana in sun buɗi baki sun yi magana sai kun saurare su Allah ya gaya mana yanzu ba kaji ya zo ba yana cewa su ne 'yan makaranta su suke zuwa gurin malam eh ya faɗi saboda zai yawwa saboda zai yaudari wasu 'yan makarantar ne ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi da yake da yaudara yaudara ne da ka ji yana rantsuwa su su ne mun kuma yana black painting din mu hmm. a clip din nan zaka ji dai haka yake destroy and conquer ko ba haka ba yi fata shi hau yawwa a clip din zaka ji yana cewa duk abin da zaka yi a america ba za su yi fiye da shi imagine kuma alfarma suke maka suke sauraron ka imagine daga ƙarshe sai ya ce wai zai ma addu'a kuma munafuki a ƙarshe ko da mai addu'a munafuki ban bukatar wannan adireshin ah, ah. na ban ban su ban su ban su ban su ka kalle shi mana din da zai da gashi da wani jan rawani eh, saboda dinga imam ne imam ne ka gani <laughs> wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum in ka gansu sai kai sai kai sha'awar ganin su kaga a sa wani glass a sa wani rawani ana magana ɗaya bayan ɗaya amma zuciya ba Allah fi qulubihim wa in yaqulu yusi in suka yi magana tasma'a li qawlihim sai ka saurare su hmm. ka duba yadda ya zo ya turo maka da wannan voice din one after the other yake ta gina sharrinsa ya ɓata mu ya ɓata ka ya yabi kan shi ya yabi kwakwas ɗin shi daga ƙarshe kuma ya ce zai ma addu'a munafuki to kaga aka Allah ya gaya mana a suratul munafiquna hmm. annabi yake cewa kara annabi ake program ya ce wai common hmm. to magana data bai taba siyan data nan ba da kudin ba ba hmm. ba mu kuma ce mishi ya siya ba kuma shi inda ba hassada ba ce a ransa ba murna zai ba Annabi ake karewa a kibla fm ba murna zai ba wasu suna siyan data ba su annabi zuciyan shi saboda me ba malami ba ne shi da zai zo kafi ya yi aiki don Allah ba mu taɓa saninsa ya zauna ya saurari malam three hours lecture na malam ya ɗauko littafi ya dinga bi yana jin abin da malam yake faɗa haka ne in akwai kuskure a duba in babu kuskure in akwai wasu explanation ɗin da malam ya ce ya bari in mun je karatu mu ma gani bai taɓa yi ba amma al'umma sabul kafu da suke jin daɗin kibla fm suke jin daɗin karatun da muke yi suka ga duk lokacin da zamu zo sai mun yi research muna spending sleepless night su kuma suna nan suna ta aikin su suka ga to mun ɗauke musu wannan to su kuma bari su ɗauke mana na data sun yi dan Allah ne haka ne ba mu ce su ba mu data ba su kuma ba su ce ku roƙi mu ba ku data ba a'a dan Allah suka saboda ka kashe kuɗinka a program ɗin da muke a Kibla fm daidai yake da ka kashe kuɗinka a yakin badar hmm. a yakin badar ba sun fita bane don kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi mu da muke zuwa kibla FM ba muna zuwa bane muna kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai difference wanda mu yanzu yakin ma da muke yi da gwamnati muke yi ka gani ba a ce ka sai data ba ba ruwanka da nesiya me na magana a nan in ban da hassada gaskiya ne hassada ce ta cika shi saboda me mu abin da amiral wa'izi ne ya koya mana ku yi bahasi ku yi research ku zo ku gaya wa duniya abin da kuka gani shi kuma ba yi da wannan lokacin sai dai yawo bin gindin 'yan siyasa sannan ka ji yana cewa da kuɗinsu suke kashewa ko hmm. ya faɗi wannan aiko ya faɗi to wani kuɗin bari mu gaya maka wani abu dabu saboda me ya san cewa ina bibiyar shi lokacin da muka ce za a yi conference da 'yan jaridu da television stations da radio stations haka combination of media saboda me za mu gaya wa duniya irin abin da gwamnatin kano take wa sheikh dr abdul jabbar irin injustice in nan wannan that was uh, last year ne ko mm-hmm. shi ya ce a bashi kuɗi zai yi based on trust aka ɗau kuɗi aka bashi na the last day or last two years or thereabout ya ce zai kira tv stations guda ashirin da uku zai kira radio stations ya faɗi adadin nawa za a baka ya za a bashi 370,000 aka ɗau kuɗin nan cash down aka bashi amma ina gaya maka venu inda ya turo hoton to ba venu din kuma aka je aka yi conference din ba ina gaya maka wani venu aka ji na hoto mai kyau ne gurin amma lokacin da aka je kuma ba shi bane 419 ɗaya kenan sannan kuma tv station guda ɗaya ne ya nuna instead of 23 guda ɗaya ne ya nuna ya salam in na yi ƙarya ya bugo waya ya ce ƙarya nake 370,000 to yanzu ta yada mi yadda bayan tv station ɗaya ne kuma ɗayan ma bai kai 5 minutes ba subhanallah a 370,000 shi ne cewa yana suna cire kudinsu su kashe su yi wa kafi aiki to yanzu wannan kudin shi ne kaduna shi ya ce a bashi zai samu mana accommodation kuma shi ne zai ɗau nauyin feeding abin da aka bashi a kwana ɗaya domin mun isa kaduna by uh, evening mun isa kaduna by evening around 6 kaga which means kenan abincin dare kawai za mu ci sannan da safe mu ci abinci sai mu watse to shi ya ce a bashi zai kamo mana accommodation aka je wani old building a nan aka ajiye mu ba za mu wuce 50 ba zuwa 55 haka number ɗin mun yawa da ya ce 60 da abincin da muka ci shinkafa ne ba kawai sai wani cikin pad. abincin da muka ci da daddare da kwanan da muka yi wasu ma ba samu wurin kwana ba da wanda muka ci da safe ci ne da bread kuma kasar najeriya in kana son bread da yawa za ka iya zuwa a maka based on quantity ba quality <laughs> abin da ya karba 260,000 shi shi kadai within wannan space of time din ya karbi 630,000 akan za a yi program a gidan rediyo an yi guda ɗaya. akan za a kama mana waje mai kyau hotel mu je mu kwana aka je aka kama mana wani wani conference center tsohon wuri ne ko fenti babu fentin ya koɗe wajen nan abinci da aka kama mana na gidan ya fi wannan daɗi wallahi tallahi <laughs> ya salam kai kai kai kai kai yanzu har wannan ne zai ce wai suna kashe kuɗi a aljihunsu ta yaya ku dinga bin 'yan siyasa kuna bin mutane kuna karɓan abubuwansu da sunan ku 'yan kafi ne ba ku mayar musu sad very sad very very sad very very sad mr fuad to mu tafi 28 minutes mr fuad shine the last one sai mu je kuma mu yi comments Awesome, kuna sauraron mun Cable FM suna na Fuad Umar Sheikh Lamin mu je 28 minutes ko ba haka ba? Eh 28 minutes on the door. 28 minutes to mu zo da wannan bangare nan ya so ya ci gaba da bayani. website mu na Cable FM shine www.cablefm.com akwai nambobi fa kan wannan site da muka bude phone lines nan kana da wani magana za ka kira ka zo ka fadi a isa ba da jima ba za mu bude phone lines din da ka je kan wannan site ka duki number mu in kana da shi kuma ne in an bude ka kira minti daya ka zo ka fada wani magana ka dibiya ba wani dogon surutu za ka zo ka fadi ne minti daya ka dibiya in ka zo za ka wani ja magana mai sawo ko kai wani ne mun yanke line shi dai ka yi shi minti daya biyu ka gama shi sa in za ka zo ka ci lokaci it's up to you amma in ka gan an doku wani daban Ka kenan uh, ah, hey, eh, let's go gashi nan nan ɗari waye bai san me aka yi amma akwai wanda sun je gurin malam ɗin bai ma taɓa zuwa gurin malam ɗin ba sai kwanan nan amma da suka je gurin malam ɗin program fa ya zo ya yi yake gaya wa duniya ya je gurin malam sun je gurin malam ga yadda malam ya ce ga du du du ba su minti goma a gurin malam ba amma aka zo aka program aka yada wa duniya cewa gashi gashi gashi gashi har da uh, uh, shugaban wane ne gashi ga suna nan zo abin in baka saba abu ba wurin nan da ake zuwa mutum nawa suke zuwa gaida malamin amma ya za a yi ka ɗauko abin da ya faru a can ka zo ka yada wa duniya ai ai kamar kamar ne wannan ina gaya maka kai kai sheik lamin kafin ka yi magana mawo yanzu oh. yanzu na kara tabbatarwa da zan zo tambaye ka ya kai san kaman batun keke yi amma yanzu na ban da shakka ko kadan kaman batun ka ci wannan shakin ke yi ban da shakka na, na fahimci wani abu abin ga dan hankali na bai zo kan wurin gaba fawo amma yi magana bismillah kai baban gari hasada ne karara ni independently Sheikh Lamin da girman Azawajal da girman Allah Azawajal da zan bari ka kare maganan tambaye ka ya kasan kaman da batun ka yake yi amma ni yanzu gaban da shakka wannan tambayan bai maka kuma na yadda dari bisa kan dari zance ka yake yi hasada kuma ya tura shi yi bismillah Sheikh Lamin Oh, Mr. Fuad, aida ba zance na yake ba, wallahi ko ta kan shi ba zan ba. Na'am. Wallahi, ina da abin yi da yawa ko kai yanzu shaida ne program nawa na ce zan zo ni a kibla fm haka ne haka ne akwai akwai mun yi magana kan anas akwai topic gaskiya ne akwai topic kan anas in ka tuna da kyau akwai topic da na ce zan zo ni magana kan an ce manzo Allah yana fitsari a tsaye akwai su akwai to na zo abubuwa ne sun yi yawa research din yayi yawa haka ne yaushe za ka tsaya kana tunanin irin waɗannan inda ba da ni yake yi ba ba zan ce mishi kala ba haka ne saboda na da abin yi da yawa amma da yake da ni ne kuma ya sake wa duniya to gwamma in zo in wanke kaina haka ne ni na je wajen malam saboda yadda malam yake cikin nan ina jin wani abu a raina in na je kawo ba zan iya hakuri ba amma na daure zuciyata ya ce bari je gurin malam mu gaisa so report yana zuwa mishi irin kokarin da muke yi wanda ya kai ni muna zuwa ya ce to gashi nan shi ne suka yi dialogue da wata 'yar indiya kuma ta yi promising mishi data musulunta aka ce yi wa malam bayani na yi wa malam bayani ya ji daɗi in fact dai ranar friday nan da ta musulunta a india wow masha Allah live ta daga a whatsapp tana hmm. live video ana ba ta kalmar ka tabbatar mun ta musulunta beautiful a sannan muka yi mishi magana cewa akwai wanda suka ce za su ɗauki nauyin sa karatu na da turanci wani da nake ƙuranan science na ce to a mana addu'a akan Allah ya karfafe mu yi da kyau to kaji irin waɗannan nasarorin da aka samu wayil malam yana wannan makaranta ta annabi Yusuf alaihi salam shi ne baka ji abin nan ya ɓata wa mutumin nan rai saboda malam da zamu tafi ya daga hannu ya yi addu'a sannan yayi wa babana addu'a ya Allah ya ji kansa da sauransu duka ka ji mutumin nan abin nan sai da ya bata mishi rai saboda kawai na ziyarci malam kuma na zo na gaya wa masoya duk masoyi ya ji daɗi da na ce malam yana nan cikin kwanciyar hankali da lafiya da komai yana murna yana murna yana a gaishe ku amma ka ji abin da ya bata mishi rai shi yanzu burinsa da na ce malam yana cikin koshin lafiya a an zo ce musu malam bai da lafiya A'a malam yana kaza in zo ta faɗan negative abu kan malam subhanallah ah, to abin da ya nuna kenan na ce malam yana cikin koshin lafiya yanzu ya zo yana jin haushi ka gani to yanzu wannan ba hassada ba ce ta jawo wannan hmm. in na zo na gaya wa mutane ba datan ka bane ba wayar ka bane ba guruf ɗin ka bane ni na zauna a ɗaki na na yi na tura in ba ka san ji ba shi kenan baka bari haka ne o ka ji hassada da haka ji nake gaya maka yana da hassada sosai to bari mu rufe da hadisi guda ɗaya wanda aka karɓo shi daga abdullahi ɗan amur shi kuma daga gurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annahu qala manzan Allah ya ce. arba'un abubuwa hudu man kunna fihi duk wanda ya kasance a cikinsu su kana munafiqan ya zama munafiki auka kana fihi khislatu in ku ɗaya ka kasance a ciki min al arba'i daga waɗannan hudu kana fihi khislatu min al to kana da wani ɓangare na munafinci hatta ya da'aha ha sai ya bar wannan abu number one shine idza haddasa kazaba idan zai magana zai yi karya Mr. Fuad wannan sifar shi ce ko ba sifar shi bace sifar shi ne a to kaga shi da ya yi maka abu da ya turo maka ne ka gane shi da yanzu Ya eh, akwai hujja haka ne ga karyar da ya mana ya ce mun je za mu karɓi fasfot ɗin malam wai mu fitar da malam ƙasar waje wa iza wa'ada akhlafa idan aka yi alkawari da shi zai saba muka yi alkawari da shi muka ba shi kuɗi ya je ya hira da 'yan jaridu guda ashirin da uku aka nuna guda ɗaya 419 419 kenan a gani wa iza ahada gadara idan aka ɗau alkawari da shi sai ya yi cuta 14 me yasa me yasa malam ya ki gaya musu ya kori lauyoyi yaya zai kawo sabbin lauyoyi saboda me ai kaga ashe yaudaran malam suka yi da prosecutor na jihar plateau wa idza khasama fajara idan zai yi zance da wani mutum haka na husuma sai ya dinga zagi yana ashar duk yayi ko bai ba cikin wannan clip din ya yi makirci ya yi duka ya yi ya ce mana munafukai ya ce mana makaryata ya ce mana kaza kakan to kaga duk siffar shi ne yanzu annabi ya ce gaya mana wannan hadisi ba ni na kirkire shi ba a duba musnadu na ahmadu dan hambali hadisi na 6768 a duba musannaf da ibn abi shayba hadisi na 25610 a duba abubuwan bin humaidin a cikin al-muntakhaf hadisi na 322 a duba bukhari a cikin sahihinsa hadisi na 34 hadisi na 2459 3178 muslim shi ma ya kawo na 116 da kuma 58 far'i da ijimali kenan a duba abu dawuda ya kawo na dubu hudu da ɗari shida da tamanin da takwas tirmizi ya kawo na dubu biyu da ɗari shida da talatin da biyu sannan faryabi a cikin sifatul munafik ya kawo guri uku na sha uku na sha hudu na sha biyar ga da Maraji Uga sinan barkatai da yawa to don haka nake gaya wa mutanen duniya kowa ya sani kuna cewa kar a yi ko kuma a'a to kun ga cewa kar a yi din nan a bar waɗannan shine ya jawo mana problem kuka ga yanzu har sun je sun haɗa prosecutor na jihar plateau sun haɗa kai sun cuci shek Dr. Abdul Jabbar yanzu ya dawo ba shi da lawyer. The hmm. tendering din certificate of compliance suka je suka kawo wani rubbish kotu. yau an shiga sabon week kenan to in kuna cewa ai shuru ai shuru Allah ma fa sai da yi shuru akan munafukan da suke tare da annabi tun Allah yana kawo da kai sai da Allah ya fito ya magantu to me yasa mu yanzu ba za mu fito mu gaya wa duniya ga namu munafukan ba saboda a guje su idan muka ci gaba da barin su billahi ladi sai sun jefa mu ramin da kafin mu fito sai an wahala tunda yanzu da ya gashi Sheikh Dr. Abdul Jabbar munafuntarsa suke ga shi dai ba su taɓa magana kan prosecutor na jihar Filato da ya cuci malam ba ba su yi magana ba ba sa ta wannan to gaskiya ku auna yau fa idan babana ne za a mishi haka fa gaskiya sai da ƙarfi na ya ƙare kai ma ka auna ka gani yau idan babanka ne aka sami ire-iren su waɗannan mutumin kadunan nan suna sabotejin ɗinsa za ka bari to ka tuna amirul waye zina ba a guri na fa bayan uba ne malami ne ba mujaddadi ne ba shi ne shugaban da yadda shi zai kai ni lahira za ya fi duk abin da za su yi ba zan bari ba gaskiya to wannan shi ne a takaicen takaitawa dan reply din da zan yi shi nan saboda duniya ta gane wannan shi ne gaskiya al'amari wanda ya ga ci gaba da hudda da mutumin nan ba mu hana shi ba amma ba ku sani ba cikakken dan kafi ba ne duk kuma inda ya je ce zai magana da sunan kafi da ji sai na je gurin na ce ƙarya yake ba za mu bari suna yawace yawace suna bin gindin siyasa da sarakuna suna karban kuɗi ba mu nan suna cutar malaminmu su haɗa baki da lauyoyi tunda dai sun ƙi magana yin lauyoyin nan gaba ɗaya sun ƙi magana yin prosecutor na jihar plateau ɗin nan gaba ɗaya hmm. kuma shi ne ya zo cuci malam aka dawo malam yanzu ba shi da loya sai dai gwamnati ta ba shi loya yanzu kauna ce wannan ko kiyayya. saboda haka mu ba za mu kyale su ba gaskiya yawwa ya je canje ta harkar shi ya je ta samu kuɗin shi da wasu abubuwa ya bar mu a kafi mu kuma mu ci gaba da aiki muna wayarwa da mutane kai muna zuwa muna karatu duniya tana amfana. wannan shine takaitaccen abin da zan yi magana kai to an buɗe phone lines kuma to sai a kira kuna sauraron mun kebla fm suna na fawad umar kun nan ga gidan gaskiya ne fawo gaskiya yake ta fitowa zai ta bayyana kun gan kuna ga munafunci yadda ake yin abu ba gaskiya eh mutum baka son wani dan wanka ka zo kasa kana son ka damage ka bata shi ka samu me ka samu me do yanzu ga ni yanzu nan da kamar da dai adalci zai maka wani tambaya Sheikh Lamin tambayan nan bai kamata yi maka ba domin na gan ba wani doubt kamar kai ne subjectin da yake maganan kan nan ba wani shakka tare da ni kan wannan maganan nan ka warware maganan nan kakab mun gane yanzu rabiu zakariya baka ji kunya ba ba ka gani abin da ke cikinka kila ma wasu ma ba su su gane nan ka gan kiyaye ya fushinka har ka fito da shi yanzu ga duniya kowa gan kaman kai mai hasada ne bakin ciki shi ke damunka ga wani kiran nan salam ya suna daga naki kira ya suna salamu alaikum to mu doko wani kira daban right away Ah, salamu alaikum dan wa a daga murya masa kusan ba ka za mu doko ni daban don allah ka sa wani abin kuni ne ka cire no way ba za mu yi magana da irin wannan ba kaga muryan shi yadda yake ko shek lamin kuma ya sa wani waya ne eh. murya ya koma da shi nisa ya cire wannan wayan nan ya yi magana kan cikin abin maganan nan kai sai mu doko kiran nan eh shine abin da yake yafi alkhairi salam ga wani kira daban nan na'am salam alaikum wannan kuma ya mun doke shi ya shiru da Allah yi magana ba lokaci ya sunanka salamu alaikum hello salamu alaikum ala fa da suna na Hassan Abubakar daga Najeriya Kaduna to dan wa duniya na solarin ka yi maganan kebo FM Ya gogari ya aiki ya kwana biyu. Lafiya kalau. Already ina ma malam barka da zuwa. Yana godiya. So already na ji program kuma program ya yi kyau gaskiya. Hmm. Domin kamar yadda malam ya faɗa akwai abubuwa da yawa wanda shi wancan malamin ya zo ya faɗa wannan program ɗin gaskiya wanda already mu ma a bincike mu bai tabbata ba. Hmm. kamar maganan da yi na cewa ah, an yi farfaganda ana ta yadawa a social media malam zai gudu malam zai gudu mun bi wannan kes din tun daga lokacin da aka fara shi har yanzu mu ba mu ga inda aka yi wannan posting ba ko aka faɗi wannan magana kagan ko gaskiya yawwa mu ga wannan abun ba gaskiya to ko ran da ya program dan da ka sa wannan clip din nashi naji lokacin kafin ma malaya magana naji na ce kai yaushe aka yi abin nan ni ban sani ba wanda hmm. in ina firi bayan da za a yi minti ashirin ban hau facebook in bi media a mujamma asabul kafi da sauransu dai saboda in samu labari ingantacce amma ban samu wannan labarin ba duk mutane ban samu wannan labarin ba to kaga ina aka samu wannan labarin hmm. so kaga wannan maganin kawai sannan kuma akwai wani abu da shi yanzu lima ya kara mala ya kara haska ma mutane na cewa suna bin yan siyasa suna bata sunan malam bayan malam bai tura su ba sannan kuma already damage din kes din malam ko ba haka ba malam tun yana free ma baya bin yan siyasa ya musu maula bare yanzu yana abun nan ba al'adar malam bane ya bi yan siyasa ya musu maula sai dai dan siyasa ya zo wajen malam shi malam ba zai ji tashi ta wajen dan siyasa ba yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo musu matsala ma da gwamnatoci wanda su suna ganin kawai su kaman bai isa bane ba su isa bane a wajen shi sun da bai zuwa wajen su ya ce su taimaka mai mm. ah. a gani to gaskiya wannan wannan program din da aka yi kuma ya wayan ma da mutane kai kuma muna roƙon Allah duk wani wanda zai iya ba malam matsala ko ya kawo mata tafiya asabul kafi matsala Allah ya cire shi a ciki Allah ya mana maganin shi hmm wannan addu'a dai nagode sosai Rabiu Rabiu be ya sunan ka kuma Hassan Abubakar daga Kaduna Nigeria eh addu'an kangan Allah ya karbi Rabiu Zakariya ya je jiki fa <laughs> ya ji jiki sosai <laughs> domin wai da sa duka cikin wanda abin yake yi to kaga ka kuma ce Allah fin da shi ka kawo aiki mun gode maka da kira <laughs> Allah saka da alkhairi eh ya kawo aiki wannan addu'an shin ga wai wai wai wai wai wai aka karbi addu'an na Rabi ya ji jiki ga wani kira kuma nan salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ya suna daga nake kira Mustapha na'am suna Usman Umar daga garin Bauchi. To, duniya na sauraron kan Kirwa efe? Garin Bauchi. Bauchi. Yawa, lafiya kalau alhamdulillah. Na ce abin da wannan limami yake faɗa gaskiya bai kyauta don kwati program din nan yayin da na je yana maganan wai yana ce kamar yana maganan Mr. Fuad waye kamar wai waye ba ɗansa ba kamar wani ka tara 'ya'yanka wani waye waye ni kaina a lokacin da yake faɗa wannan maganganun gaskiyar magana ban ji daɗin maganganun nan ba hmm. har ga Allah hmm. ina jin gana faɗan wani maganganun ka ko maganganun da ake yanzu na maganan cewa ya ce wai an ce wai malam dai gudu waye wallahi ba mu taba jin wannan magana ba ni ban taba ji ba ban taba ji sai bakin shi wannan Rabi'u Zakar eh, ban taba ji ba ko ban taba ji ba wallahi wallahi tallahi ba mu taba ji ba Mr. Fahad, he a bakin sani to gaskiya magana mu alhamdulillah dai mu ismail lamin ya ba mu da wani abin da wallahi za mu gaya musu mu musu godiya kuma muna musu addu'a Allah ya daɗa taimakawa Allah ya su nasara ya taimaka a wajen abubuwa ka sa a gaba Allah ya ba su nasara Allah ya kara musu ɗaukaka kuma Mustapha Allah ya taimaka Allah ya kara ɗaukaka sunana Usman daga Bauchi Usman daga Bauchi ko Eh, daga Bauchi to mun gode maka Allah saka da alkhairi bawon Allah yayi ba da very good contribution dan wa malam Osman daga Bauchi salamu alaikum wa alaikum salam na'am wa ke kira Muhammad Kabir daga Bauchi nigeria. To. Muhammad Kabir daga Bauchi, nigeria. To, Malam Kabir, yi magana Muhammad daga ah, Bauchi, duniya na sauraron ka. Fuad Umar barka da wa. Barka ka dai. Barka da zuwa. Na'am, muna jin godiya muke. Ubangiji ya ƙara ya ƙara ya ƙara Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa, Allah ya yi jagoranci, Allah Ubangiji ya sa ku gama da duniya lafiya. Amin, amin. Wato abin da nake so in ce a nan Fuad Umar shine shi a ah, rabi'u kaduna da yake bi yake so ya rarraba kan mutanen ashabul abin da bai gane ba shine mhm. ashabul ba ta san shi ba hmm. tawa za a yi a ce waɗanda suke bin malam bilhaki da gaskiya kai ka shigo ka ce lalle lalle sai ka raba kansu kawai haka zai yi unbelievable mu muna bin malam ne saboda hujjojin malam saboda gaskiyar malam mu malam shi ya fara mu babu wanda yanzu ya ce zai raba kanmu hmm. kage da sharri da yake yi wa malamin shi malamin duniya ta riga ta san aikin da yake ni har yanzu in ji wani karatuttuka na shi rabi'u kaduna akan bangaren da yake wayarwa da mutane kai a kan yadda al'amarin ashabul kafi ke tafiya ba malamin shi muke ji hmm. ta yanzu a ce zai zai fata shi unbelievable abin ban kunya haka ni wannan bai je ya ta neman abincinsa da hmm. ashabul kafi inda Allah ubangiji ya sa an gane shi yanzu nan duniya ta san shi ba mu ba shi hmm. saboda na'am na'am mun ji mun gode bawon Allah na ko da yake networking shi ya ba shi wani matsala maganin shi ya shiga wai wannan wasannin nan rabi zakariyan ka je ka yi shi wani wuri wai ba wasanni sun an tattara su su yi wannan wasanni suna yawo gidajen 'yan siyasa suna ci abinci su doki sunan wannan bawan allah suna yawo suna karban kudaden mutane suna barazana da kudi su tura cikinsu duniyan ba shi ba ne ba su ba ka nan wai ba zo da su kai ka zo ka rarraba tsakaninsu ba ka bi nan ka kulle ma wannan shari ka turo nan ka karbi nan ka jefa nan ka fadi nan sheikh lamin da girman allah azza wa jal kuma na ransi da allah azza wa jal bai taba ko so daya ya kira ni ya kira sunanka ba ko so da kai ba kai ba bai taba zuwa ya doko magana wani ya kawo mini ya ce ina so yi magana da kai kan wani wani wani wani bai taba yi ba sai ga kanan ka taso da zafi-zafi kiyayyen shi da kake yi ka zo kana maganin shi banza-banza kana kokari ka kaskatar da shi ka kwara mishi dauda a wurin ka kamai irin wannan abin ana yi da ni ne ka zo ka neme taimako na ka bata shi ka kwara mishi in yi kyaman shi duniya su yi kyaman shi ka gan ka fail ka ga abin ya backfire Allah ke nawo ya kama ka sake halinka ga wani kira nan salam ya suna daga na kuma ake kira alaka salamu rahmatullahi bro da fawad na imam abba sharif daga qatar fata na haidi dan wa daga qatar kana lavin cable fm Masha Allah, amma ni imamin babana ne ya samu ba, <laughs> ba na limami ba ne ba, ah, <laughs> ni ba na neman ba A a yanzu wani ya zo ce ya kire, ya kira limam mun yi bincike, domin an yaudare mu da wannan limam limamin na mun gaji, bincike za mu so ba mu karbanci haka nan. Ni ne wallahi. <laughs> <laughs> ni tun da kafin baba na samu <laughs> to shi kira shi ne mutum zai na promise <laughs> eh domin ka gani wani mutum zai na mata yake sunan shi liman duka ya kamata mu bincike domin an yaudare mu da wannan abin nan gari ya waye eh gari ya waye muna ji kadan wa to ina ina yawa shek barka da zuwa yana godi yana ansawa ba Allah bro da fawad isa zan ba dan Allah ya haƙuri bro fawad a yi hakuri kai babba ne bro da fawa tun da ke tura so na ka ce wai haizu kofar kwankwasawa kake baka bude ta ba dan Allah ka bude ta dan girman Allah to ni ba bude ba amma dai ka ga yanzu ba Sheikh Lamini ba shi ya ba da nashi response ni kuma akwai ya kamata bude kofar nan shiga domin ni na bacci shi ya zo yana wasa da bundi na a'a Allah ka yi hakuri amma ni na bacci nan shi ya zo taba bundi yana wasa da bundi na ba yana so ya tayi ni bacci kenan ba ai ba na so a tashe ka ne don Allah ka a tashe ka to gashi kuma yanzu na tashi a tashe nike yanzu ba <laughs> eh? <laughs> na na sirya kayan muna muna binka muna binka da ya hakuri ka ya hakuri ka ya hakuri muna fa a ba shi kalmi na hakuri muna fa muna binka bashin mubahala fa guda ɗaya, har yanzu wanne akwai ba da Michael Jackson mana na kabara shi kadai ne ba kira ba shi kadai muke sauraro eh kai mu ba halan nan dai dole ayi mu ba halan nan kaga zamanin mu ba halan muke yi kai kuma yanzu ga yi mu ba hala sunan ka limamun nan sunan ka limamun nan yi mu ba hala cewa ka sunan ka ne ba ka je ka kirkiro irin na rabi'un gaba ne wallahi na rantsa wallahi na rantsa da girman Allah suna na imam haka baba na samun ke ni ya salam imam Allah ta ka ne dan da wato Qatar ka gani zamani mu ba halake ne ba mu wani domin ka gani Sheikh Lamin wannan shari da makirci da munafunci da wanga mutumin rabi zakari ya boye bayan sunan imam yake yin da ya san wani so sa wannan imam na kasa mu bincike mu bincike kara dokin wannan abin ana yaudarar mutane da wani magana daya bayan daya a kare a tusa maka kiyayya mutane mutanen da yake zuciyarsu na da kyau a kwaba musu laka kana kazantar su me shi ya kare wai shi ka sa shi gaba shi wannan shakki. na repeat rabiu zakariya shaki ne babban shaki ne yanzu shek lamir ban da shakka kaman zancen keke yi sannan kuma ya turo wasu kuma shakiye suna magana suna gwada wato limamu ne babban limamu ne da sauransu da sauransu leon yaro kankan ne ka je kana ba mutane a lewa su zo su fushi muna batu wannan limami limami abin da kake yi rayuwar kanga aiki limanci ne aikin limanci ne ga wani kira nan ganga salam ya suna daga nake kira daga muryanka kana nisa fawo oh, don wa ka maso kusa ka yi magana muryan kana nisa in ka sa wani waya ne cire wayan nan ka yi magana fawo oh. domin lokaci to dan wannan wani ya knocking shop the line ai kokari a stay close salam ya suna daga nake kira na salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah na yi ni. Lafiya lau, ya sunan ka daga nake kira? suna na Ahmad Nazir na kira daga Ghana. Eh yanzu kuruka ko wanda suke sa limam limam su ko a cire o. <laughs> A cicire yanzu <laughs> ba ta To ke ya muna jin ka dan wa daga Ghana go ahead on Kimo eh, FM. Abin da ke ciki ne ba. Na'am. Malam dai Allah da ya fita. Insha Allah. saboda ni da nake magana da kan ga so hmm. da yawa in dai na ga abu cikin mafalki na to ya tabbata fili ba da wani shakka ba Allah karbi wannan fatan hari na'am before kana jin magana na malam fuwa muna jinka da kyau na'am akwai inda muke zama muke dan shan ataya muna dan fira-fira haka before a saki malam zakzaki shi na zo wurin firan mu shi ce kaman kai malam Zagzaki na yi ruya kaman an sake shi to dama akwai makiyin yan shiya shi ce wai kai zai mutu kenan shi ce a wallahi wannan ba gaskiya bari to na bar wurin nan kaman bakwai guda ina nan sai na samu labarin kaman an sake shi kuma hmm. malam abdul jabbar na yi ruya da shi an sake shi mu da shi ne a ganin ga wani masallaci na za'imin harkar tijaniya ya ba mu sallah Mm. ya juyo bayan ka san yi aka sa kare liman na juyowa idan ya addu'a mm-hmm. ya juyo mana addu'a sai na mamakin ganin shi da na yi sai na dora ce musu kamar Allah da malamin nan insha Allah an sake shi to she kowa kasa magana kaga yanzu abinda na gani farkon nan ya dace da wangan nan yasa aka kasa magana mm-hmm. da shi muna tabbatarwa da ikon Allah malam ya fita sannan magana na biyu kuma ne shekaran jiya wancan ka zo da wani bawan Allah ya zo yana mana zantuttuka na batun hadisan manzon Allah ingantattu da mhm. wanda yake basu inganta ba game da ainihin umirtu an ukatilan nasa hatta mhm. shaɗu Allah ila illallah wannan hadisan nan ya yawa cikin cikin ainihin littattafan hadisai duka baki daya yana nan ko ina ka bude ka gan shi amma in ka koma ka in ka koma ka duba alqur'ani kuma wannan hadisan nan yana karo da ayoyin qur'ani daban-daban daban-daban wanda yake bai munasaba da cikin alkur bai da makami cikin qur'ani sam wannan wannan hadisin hmm. wato ina nufin wannan hadisan a wannan hadisin nan kana kana da ka saurari alkur'ani da yanda nasin alkur'ani yake saukowa da manzon Allah da hankuri da batun limana da aminci kana sanin kamar wannan hadisin nan lalle ba tabbataccen hadisi bane hmm. oh no an knocking up the line don wani ka sake kira ta kira domin mun kusa kulle phone lines nan kun ga bawa Allah ko ya yi mafarki Allah ya nuna mishi ya yi irin wannan mafarkayyar nan a baya duka kuma Sheikh Lamin ka ji shi Allah ya karbi ya sa an yi haka nan ya kuma Allah ya tabbatar mana eh ya kuma irin wannan mafarkin nan da Sheikh Dr. Abdul Jabbar kuma ya kasance suna cikin masallaci tare da shi a kasar Ghana masallaci wanda shugaban tijaniya na kasar ghana wato wanda ake shi zahim harkatu tijaniya ya gina wai masallacin nan cikinsu suka gan kansu bai ce wasu ga wani suna cin tuwo bau masallaci bai ma'ana ibada kenan wuri ibada yake gan sheik dr abdul cikin mafalkin shi wannan mafalki mai kyau ne na'am sosai Allah ya tabbatar mana da wannan mafarki. Amin. Za mu tara kuɗi mu tafi ganan Allah yadda. Amin amin masha Allah masha Allah. Ga wani kira kuma nan salamu alaikum ya suna daga nake kira. Amu wa alaikum salamu rahmatullahi ta'ala barakatu. Fadu barka da rahaka. Barka ka dai. Sunana Hassan Umar Aljabbari Alkanawi. Masha Allah. Sunanka ya shiga kuma muryanka ya sayi yanzu. Yi maganan Cable FM. To alhamdulillah masha Allah ina yi wa babban bako shehu na malami barka da zuwa kibla FM. Yana godiya. Oh, kiran na drop fawo don waka sake kira. Sheikh Lamin idan wannan mun ba shi damar yi magana dubi ya try kira uh, multiple times. Shi sa koya ne mun extend a little bit ya yi magana tunan mu kuma wurin Sheikh Lamin ya summarize muna wannan presentation. Nan Kibla FM gaskiya kawaki ne mafawo. In baka da gaskiya duniya an gan karara baka da gaskiya in kana da gaskiya kuma ya bayyana salam ya suna daga nake kira ah, wa alaika salam wa rahmatullah ah, ina kira daga kasan japan ne ah, sunana imam ibrahim <laughs> <laughs> ya salam sai kaji wasu shi imam ibrahim wannan gani ne ban yada ba imam da ya kara sunan shi na ban yada ba sai mu yi mu bahala domin yanzu ni a ah, ah, saman kuri don wanda dan wanda kake daga Japan mun yi mu bahala kan ah, wannan abin Eh? a wallahi ba zai mu bahala ba. To, da ka kawo, da eh? kawo maluma Najeriya sun yi ba bahala sun yi. A ka ba dole ba. A bayan Allah da su su yi. Kai yanzu ga ka kira kace sunanka Imam Ibrahim daga wato Japan. imam ibrahim ya fari eh. fahu to yanzu karen da allah kamar kai limamu ne kuma an san kai imamu ne ba wai na fawon na irin na sura biyu zakariya daga kaduna ba ne iran su haka haka na a gaskiya dai bayan rasuwa ka haka gaskiya wallahi ka gani ka gani fawon na eh. imam su nake nan mun gari ya waye ba mu so eh, wannan gari ya waye Imam ya imam ya shigo tambayan. <laughs> Muna ji, Brother Ibrahim, welcome to Kemba FM Duniya Salaraka. Go ahead. <laughs> Ah, ina gaida Malam Lamin gaskiya yadda yake aji maganganun shi na na kamar ya ina sound very very kamar is very intelligent. Wallahi. Amma da na so yi tambaya ne. Mm-hmm. Eh tambaya na so yi kaga lamarin asabul kafi ba mu san haka ba. Mm-hmm. Muna dai saulara kuma muna fatan Allah ya hada kansu kuma muna fatan kamar yadda suka zuwa Allah fi da munafukai tsakanin su amin sannan shi malam kuma ba shakka za sake shi amma ya ji jiki kada dama an sake shi wallahi sun sake shi ba ba mutuwa cikin prison mm. to amma tambayar nake so yi shine shin da shi eh, eh, malam Abdul Jabbar mm-hmm. ai shine shugaban ya sabul kafi to yanzu da aka kulle malam shin ba wani shugaba tsakanin su ne ko yaya ne Mm. magana ke so tambaya kenan mm-hmm. ba su da wani shugaba da suke tafiya kungiyan kama ba wani shugaba da yake in an samu wani matsala da da ya zama a tattauna gane kama a wani yana bata lamarin mu mm. musallame shi kamar yadda har ka samu shi Rabiu mm-hmm. eh, Rijalim a ah, ba Rabiu Rijalim ba eh, eh, ko Rabiu Rabiu ba eh Rabiu fa, ah, wato limamin wasan kwakwayo Rabiu Zakariya kaduna ya zakariya kenan eh. to shi gara ka same shi domin yanda shi na shi fito ga na yi imani ba shi kare ba na akwai ire ire su tsakanin su mm-hmm. kuma da shi na inda sun gane suna da irin wayannan matsaloli Ke mm-hmm. suka dage suka boye shi ba fito da irin wadannan maganganu ko kuwa ba wani shugaban da ke tsakanin da yake dasa su aje shi mishi ga tafiya da muka san kana yin da mu ba mu so ka sake ka canja in bai canja ba sha sallame shi shi mm. tambayar nake so ne shine ba wani shugaba ne bayan malam na kulle kamin malam ya zo doki masayin shi tambaya na kenan Allah saka muku amin kafin ka sallama fau wannan shirin da muke yin ya shige shiga cikin tarihi ne sosai kuwa bayan ka dibiya wayan nan magana da ka fadi ba ka janye magana da ka zo ka ce kai limami ne imam ibrahim za ka bar shi haka nan ka yaudare mutan duniya da shi ko za ka janye kawai for the record domin mutanen ah, gobe. Ina zuwa bari bari bari in tambaye malam eh, malam Lamin <laughs> malam Lamin yau nah. kan ka sauka ni ba zan rasuwan ba amma kan ka sauka ka yi mishi definition imam domin ni gida na nake ba da sallah shi ni ba limamin gida da ya tsara kai a ah, a ah, ah, wai matar shi da ayyansu yake ba su sallah ya zama imamu ko kaga asiri na toruwa yanzu muna gane limamai na daban-daban ne shi kuma nashi nan wai shi da matan shi da ayyansu shi shi ke ba su sallah irin limanci shi kenan to ka gani in kuka zo za ku fadi limamu na ka ta fadi muna wani irin limanci ne ke mu gane ka gani yanzu ga mun gane abin da abin da ya kamata kuna yi kenan aha imami wanda wa cikin ne kai ko wurin cin tuwo ma akwai limamu wurin cin tuwo akwai limamu wurin na eh <laughs> mu gode maka brother Ibrahim daga Japan oh wow what um, presentation uh, very you know engaging kaga duniya sun ji dan wanga da yake daga Japan bai san shakka da mini hmm. ba bai san ka ba bayanin ka yake ji on cable fm ya kira ya ce wai ubangiji ya maka baiwa ya gan kana aji magana akwai gaske cikin magananka sa'an nan kuma kana adalci cikin maganan nan sai ya yi maka tambaya tambayan da ya yi maka nan ya ce tafiyanku na ashabul kafin nan shugaban shine sheikh dr abdul jabbar shaka waye gari haka kama shi da wannan accusation yana kurkuku yana fata alhairi Allah fito da shi lafiya amma ya ce yake kurkukun da wane ne shuga ko shugaba kuma wanda yake zai ta put irin wa'anga mutanen ga to order in suna rarraba tsakanin mutane ne a sai yanda za a manage su wai ce wai tun da wannan ya fito duniya an gan shi shi rabiu zakariyan ga wai akwai wannan macizai na cikin kwakwai su ya za a yi da shi wani shugaban ki wani kajeji tambayar na bismillah ta muna bayanin cable fm to mr fuada irin report din da ya same mu akwai bawan Allah dattijan arziki wanda aka haɗu aka ce in the absence of malam shi ne zai replacing sheikh dr abdul jabbar sunan shi sheikh malam ibrahim kulkul wallahi mutumin Allah ne dattijo na kirki shi ne kome ya kabata ringa zuwa gurin shi sai aka ce to yanzu akwai chairman na kowane state aka inside Nigeria kenan outside Nigeria ma sai aka ce to haɗu a yi chairman ɗin ciyamoni to sai aka haɗa aka yi so chairman ɗin ciyamoni will be answerable to Sheikh Mala Ibrahim Kulkul wanda shi ne yake a matsayin assistant na Malam to yau kana jin labarin shi aga sai dai su labarin shi wannan kake ji shi na Kaduna nan hmm. saboda me an riga an kifin ɗinsu a sai su an nuna ba su iya ba a gani yanzu hmm. su aka bari kuma yanzu in aka ɗauko maganar nan sai a ce a yi shiru to kaga ana shiru ɗin nan ba suna gani momentum ne ba za su zo su yi karfin da ko malam ne wani na fesa doka ba za su ba za su yi kaho to ka gani to gwamnati ya zama akwai yan halak irin mu da in sun ce mu ce ba za a yi ba in dai ba mai kyau ba ne, ba zai ka ci gaba a kafi ba yasa hmm, wato kuna kana yayyanke fuka-fukin su kafin su soma tutuma tutuman yayi yawa sosai makuwa mhm, mhm. Hmm, gaskiya ne yin fuka-fukin su nan ko ya sunan shi koran ya yi tuwon gan ba trim shi down ba ta ta sun cinye-cinye su ya yawa ya yawa sosai sosai sosai ya sa magana ka gaskiya ne sun sideline wanda aka ce leader ba su respecting shi domin su achieve wannan agendan su na wafin da suke kenan babba babba ta shi yasa bi ma'ana structure da kuke da shi irin wanga mutane ga suna son su bari abin duka ya look kamar wani useless structure ne su ba ta duka kakani what is the problem bi ba na hanya waye garin nan kun ta tafiya da sunan kungiyar na ma structures sun kuna duka sun ba ta cike nan ba wani da za a gan kiman shi mutumin kirki kenan ga akwai matsala ba sosai za su bari shaiki ya fito yanda ya bar kungiyar nan kafin ya ta yi kurkukun nan zai fito an ka kakara mishi kungiyar nan sura biyu zakariya sun kakkara shi sun kore kowane mutumin kirki ya tafi nisa me ke ga kira ta karshe gashi nan nan salam ya suna daga nake kira bayan wannan zamu kullun line na hassan umar aljabari daga kano to ci gaba da magana wa barka da warhaka on cable fm to alhamdulillahi allah ya saka da alkhairi amin a uh, uh, ibrahim da ya yi tambaya daga japan gaskiya ya yi tambaya tambaya matuƙa tambaya mai kyan gaske mhm. wanda ya kamata a ce daman wanda zai bugo waya wannan tambayar ya kamata ya yi mustapha adu mhm. to kamar yadda sheikh malamin ya yi bayani cewa tabbas malam ya tafi ya bar shugabanci wannan haka ne wannan abu ne tabbatacce wanda duk mun san wannan Fa'adu a bawan allah nan da ake ce mai she malam ibrahim kulkul mhm. da ire-irensa dattijo ne mutumin arziki a farkon kes din nan ina ga tun kafin a yi landin a ce za a fara shari'ar nan a kotu wa'annan ƙananan neraman nan mhm. a sahabul kash din nan mhm. su suka fara zuwa su suka fara zuwa suka fara yin agensin ɗinsu cewa ba su yadda da su ba suna cutar malam suna ha'intar malam su ma hmm. ƙananan ashabul kash su ma ƙananan ashabul kash ashabun neramai hmm. sun samu wannan information ne daga sama irin su irin wajen wancan su rabi'u kaduna da ire-irensu rabi'u kaduna a shakan nasi a shakan nashi malam fa'adu sun samu wannan fikiran ne daga wajensu a lokacin su wannan su malam ibrahim kulkul da ire-irensu su malam awali da bai sai suka ja gefe ya za a yi suna tare da maulana amirul wa'izi ne tun kafin a yi wa'annan yaran amma yau su zo su ce su ne maha'inta suna cutar malam suka ja gefe suka koma bayan sun ja gefe daman su su rabiu kaduna tarko suka ɗana domin me idan wa'innan manyan sun ja baya to za su samu abin da suke so su yi yanzu kuma suke yi saboda idan suna kai za su taka musu birki game da rashin mutuncin da za su yi wa maulana abdul jabbari da na kulla-kulla da munafunci mustapha adu ina matuƙar jinjina wata magana da ma kalbe ka yayi a cikin wani audio nashi tana mm-hmm. Jara eh, sayonka, muna ji. Lalle abin da Michael Baker ya faɗa ta tabbata gaskiya ne a cikin 'yan ashabul kafi akwai yaran su Michael Baker. Ba shakka. Mustapha Adu na rantse da girman wanda yake busan lumfashi shi wancan a shakan nasi Rabi'u Kaduna billahi la ilaha illa huwa ba wai rantsu kuwa na yi ba da son zuciya suna waya da ma kalbe ka akwai labari wanda ba shakka kuma Mustapha kuma Mustapha adu idan wuri ya yi wuri za mu zo mu gaya ma duniya ga ranar da ya karɓi lambar waya ga wajen da ya karɓi lambar waya ma kalbe ka Mustapha adu wannan abin da ake a yanzu nan mun ji daɗi kuma mun yi baƙin ciki na wannan abubuwan da yake faruwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tonawa wa wa'annan munafukai asiri aka gane su sun wahalar da mu sun yi matukar wahalar da mu sun ba mu wahala mun suma sosai to Fa'adu mun farfado Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu cewa wa'annan mutanen su suke cutanmu asalan wajen koran lauyoyin nan Hmm. kuma bi izinin layi ta'ala yanzu za a kama bakin jaran ah. yanzu za a yi abin da ya kamata za a yi abin da ya dace kuma bi izinin layi ta'ala za su sha mamaki za su mutu da bakin ciki kuma zan dawo a takaice wannan magana na batta saboda yanayin lokaci an zo karshen tashin program ah. zan dawo kan maganar shema malam lamini jos billahi lazi la ilaha illa huwa musafa'atu hasada suke masa ba shakka haka ne hasada suke ma shehin malam laminu gaskiya ne wannan gaskiya ne muna jin ka bincike a cikin littattafai da juriyoyin bincike a cikin littattafan addinin musulunci Mustapha Adu ba za ka gane bincike yana da wahala ba a addinin musulunci a baka nambar hadisi a ce ka ɗauki littafin bukari ka je ka binciko wannan hadisin zaka gane bincike yana da wahala amma bawan allah nan idan ya zo kibla m sai ya kawo maraji'u littattafai sun fi talatin a kan reference da zai bayar wa duniya ta tabbatar da cewa abin da ake gaya ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne hmm. su kuma ba su zo suka yi ba su ba su zo suka yi ba kuma ba su sa wani suka yi ba yanzu yau nan da nake gaya ma akwai wata tim ɗinsu da take tare da su irin zagi da ta yi min saboda na yi mata nasiha zagi da ta yi min na rashin albarka zagi da ta yi mana da ni da malam ibrahim jofil fara da shi da kai kanka mustapha adu da wannan shi sheikh malam lamidu sheikh musa fali haka kawai haka kawai siddan zagi na rashin albarka zagi na rashin albarka kuma wai da sunan soyayyar malam saboda kawai allah ya tona musu asiri iyayen gidansu duniya ta gane su wa'ane ne maha'inta ne sun je sun yi maja da su bakar mika'ilu suna zuwa suna karɓar abubuwan da suke karɓa domin a yi ta jankes a yi ta jankes saboda su wannan bai dame su ba to alhamdulillahi mun gode ma Allah da Allah ya tona masa asiri tun ba a je ko ina ba kuma daman wannan wannan sunnar musulunci ce musa fa'adu annabawa ma annabawa ma wanda suka riga mu kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an samu annabawa ƴaƴansu sun ha'ince su sun munafunce su an samu annabawa annabin da matarsa take munafuntarsa misali annabi ludu idan yayi wa'azi ya nuna mutanensa wa'azi cewa luwaɗi ba kyau luwaɗi ba kyau ita kuma matarsa za ta koma daga baya tana warware abin da yake faɗa to saboda haka musa fa'adu yau wannan abin da yake faruwa tare da Malam Audu Jabbaru ba wani abu ba ne ba sabo a cikin addinin musulunci wannan sai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi wanda jagoranmu ya taka kadamin da zai taka wannan kadamin da bawan Allah nan ya taka shi to alhamdulillahi kuma munafukai suna nan ɗaya bayan ɗaya muna tattona musu asiri da wanda za su zo su ce malam ya ba su jari su je su cinye jari su cinye kuɗi saboda damfara saboda cuta su dinga cutar malam su ce sun ciniki a sun sa kuɗi a shago nan kuma kawai sun je sun cinye kuɗaɗen mutane su je da sunan ma kai musu fa'adu jira ka ji in gyama hmm. akwai daga cikin irin wa'annan yaran rabiu kaduna za su zo da sunan 'yan soshiya social media team ba suna maganar ana sayan ba Sheikh Malam Lamini data ba mhm. ba suna wannan maganar ba suna yi to akwai daga cikinsu Musa Adu akwai daga cikinsu Musa Adu wanda suke zuwa suke samun wa'inda suke tare da Malam Abdu jabari 'yan kasuwa su ce za su je su sayi kyamara za su sayi waya a ɗau kuɗi dubu ɗari uku dubu ɗari hudu su je kawai su je su cinye kuɗin saboda cuta. Subhanallah. Waye ya taɓa zuwa waye ya taɓa zuwa ya yi wannan maganar akwai kai musa fa'adu daga cikinsu wanda suka shiga laburaren malam suka ɗauke masa waya iphone kuma duniya ta sani tun malam yana gida suka shiga ɗakin malam su wa'annan sahabul kashi ɗin munafukai na gindin malam suka ɗauke ma malam iphone waya ta wajen dubu ɗari takwas amma malam ya yi shiru ya rabu da su haka fa'adu abubuwa musafa'adu hmm. wallahi kai kana nesa ne mu muka san wa'annan mutanen wallahi musa fa'adu kai mun san ba wani abu a zuciyarka amma inda za ka taso ba a san ka ba ka ce kai ɗan ashabul kafi ne malami ne mai wa'azi ne a ji kana wa'azi ka zo wajen malam to za ka yi an. Hmm. zan yi suna nan da yawa mun san su zan yi me ba mu ji wurin da kyau ba mm, yauwa na ce a misali a ce kai ba a mhm. san kai waye ba mhm. ba a san kai waye ba ba a mhm. san me matsayinka ba game da wannan kes din na malam abdu jabari idan da za ka taso ka dinga yin wa'azi ka dinga yin wa'azi ka zo wajen malam abdu jabari a san ka to za ka dinga yin amfani da sanayyar ka ta malam abdu jabari kana zuwa kana karɓar kuɗin mutane ana cutar su kana damfarar su akwai wa'annan mutanen da sunan tafiya a sahabar kafi da sunan wa'ize suke zuwa gari gari gari gari musamman ma in maulidi ya zo gari gari suke zuwa suke karɓa kuɗin mutane domin me domin kawai su biya mu buƙatar ransu domin su samu roman duniya to hmm. abin da muke gaya masu musu fa'adu a waƙarka nera mai kun ji kunya a sahabul mugudi maka mugudi Allah za ka da alheri mm, raba sun dai sun ji kunya gaskiya ne sun ji kunya don wa kun ga yadda ake magana um, lokacinmu ya kai ga wani lokacin eh, lokacinmu shi ce ya kai wani ya kira da zunan amma wai networking shi bai ba shi dama yi magana shi yasa uh, ah, matsalan networking bangaren shi ne da mun mu ba shi 30 seconds lokacin mu gaskiya ya kai uh, magana ya fito kowa ya ji gasken magana kowa ya san yan abata yan a ci yan a yi sharri sun bayyana sura biyu zakariya daga kaduna ba ka tausayi bawan allah ga gada ke kurkuku wanda yake mutane kasashen duniya da dama fata alheri suke mishi kai ka zo kana tucin shi kana karban kudade da abin kana cika cikinka duk wanda ka gan yana son bawan allah nan yana son shi da alheri shi kai kokari ka kwaba mai shi dauda ka sama mutane ka zantan mai shi da shakkun mai shi ka kore mutanen kirki nan duka domin wannan mutanen nan suna around ba ka ka yi wannan shirimin da kake yi nan ci da wannan tafiyan ba ka ka yi ka gani shi yasa yanzu ka bar an fahimce morisinka a siye ma mutum daira saboda kokari da yake yin ya ci gaba da kokari da fahimtar da mutane shi ya zama maka abincin rai kajin abin kunya ne da bai kamata ba to um, za mu kuma wani sheikh muhammad lamin salis wanda ke jihar jos nigeria yana daga jos nigeria yauduki abin magana wuda minti uku hudu ya summarize muna abin da yake ya zo muna da shiyon kebla fm yau a bayan haka kuma ya sallama da mutan duniya ba da jimawa ba za mu sake dawowa mu ci gaba da tattaunawar mu kibla fm kowane lokaci muna tankade sikirin da aka hada shi da gishiri mu aje su cikin kwano daban-daban ka gane domin masu yaudaran ga irin su rabi zakariya suna hada wani sikirin da gishiri su ce maka duka sikiri ne su yaudare ka da ka sa cikin shayi ka bata shayinka ka bata shi tankwa su sa cikin su taimaka wai gani amma mun mun separate mu gwada maka black and white ka gani kamar da duniya kowa gane mummunayen halin shi sheikh muhammad lamin ka ba mu wannan summary da kuma magana ka ta karshe bismillah to mai sabuwa dai na gode waɗanda suka kira waya daga kaduna bauchi qatar ghana kano japan don ina musu fata da khairi ina godiya sannan kuma maganan data da ya yi wani dan uwa ya min text message ya ce dai maganan data ne sai dai ya mutu in tura mishi da account number na zai turo kudin data Taka ai ni ma eh, na ce mishi kaman 50 dollars ni kuma na daga nuna zan baka 50 dollars ka saka yanzu ya shi buga ni kuma kenan ni kuma rubuta sunana na ce ana ah, faɗi kuma am gonna do it ya buga ni domin a don ni ban so iri wannan hasadan nau kagan duniya ka bari yanzu abin ya zama maka kunya yana samun text messages yanzu ma za su sai mishi dairan nan baka ji kunya ba go ahead Sheikh Lamin so to kuma <clears throat> ah, abin da na rufe da shi shine suna accusing ɗina ne wai ina neman kujeran malam hmm. kujerar Sheikh Dr. Abdul Jabbar. To abin da zan gaya musu shine duk duniyan nan ba wanda zai iya zama kan kujerar nan. Duk duniya? A yanzu duk duniya ba wanda zai iya zama a kujerar nan duk. Duniya fa ce Fuad. Duniya gaba ɗaya Mr. Fuad. Ah, Saboda ko mhm. kowace ƙasa in dai tana da malami to muna sauraron shi babu malami irin shan dr abdul jabbar da yake fito da hadisan nan hmm. ya bi su gida gida ya ɗauko ya ɗauko ya zo ya haɗa maka kamar negative ne ya fito maka da true picture hmm. duk duniya ba mai haka shi kun ji ko ji shek lamin to wannan kujera sai dai su yi hakuri ni abin da Allah ya kawo ni kawai in yi research in yi wa'azi irin yadda yake in girma ne Allah shi yake ba da girma kowa akwai abin da Allah ya kawo shi ya kafi sai dai idan mutum ya deviating kuma ya ɗauki wani hanya daban in kai malamin alƙur'ani ne akwai aikin da zaka wa kafi na alƙur'anin ka in kai mai kuɗi ne akwai aikin kuɗin da zaka yi wa kafi in kai ɗan boko ne akwai aikin da zaka yi in kai wanda masanin addini ne akwai aikin ka in ka haɗa boko da addini kai ma akwai aikinka in kai wa'izi ne kowa da aikinsa to amma hassada ta yi yawa kaga Allah ya yi wa wani abu kai kuma ka zo kana hassada ba daɗi kuma problem ɗin da ake cewa a shiru ga irin shirin abin da ya ja mana wallahi Mr. Fuad na jikinsa shi na Kadunan nan wanda suke tare shi ya kira waya yake cewa ba mu da problem a kafi irin shi wannan na kaduna nan wanda ba suke tare ya ce saboda yana da wasu irin negative attitude yana da san girma kuma san girma ɗin nan zai iya landin mutum a kowane irin position yana da san komai a ce shi ne to wannan duk ba su ce ta ɗan kafi saboda haka abin da nake kira ga 'yan asabul kabi dukkan mu ne mu koma zuwa ga koyar da maulana amirul wa'izi ne ya dora mu a kai in wa'izi ne kai ci gaba da wa'azinka kai gaskiya ka yi ikhlasi ka miƙa wa Allah Allah shi yake ciyarwa shi yake bada kuɗi shi yake shayarwa shi yake komai kada ka amfani da wannan damar ya zama da kana hamin ɗin wannan tafiya kana zuwa kana extorting kuɗi a gurin mutane ko kuma a gurin politicians da sunan wannan tafiya wannan ba daidai bane zaka iya harkarka da su amma ba tare da kasa suna sabul kafi kuma yau ka ji tsoron Allah sabul kafi sai kaga Allah yana ta bullo maka da hanyoyi ai ai wa man ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligh amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in sai Allah ya bude maka hanya na Maulana Amirul Waizina da yake dan Allah yake yi ka kalle shi duk ya fi malaman Kano shiga ya fi su kyau ya fi su lafiya saboda me daga Allah ne amma saboda haka shi za mu gani mu kwaikwaya kuma mu daga tafi mu yi wa Allah godiya sannan mu ci gaba da yi wa Allah magiya mu yi wa Allah godiya saboda yana exposing mana munafukan cikin mu mu ci gaba da masa addu'a ya ci gaba da exposing ɗinsu wanda za su shiryu kuma Allah ya shirya da su su daina munafunci su zo mu tafi tare wanda ba za su shiryu ba Allah ya hana su ci da shaye su dirmi a cikin munafuncin ya mana nesa da su mu ci gaba da ɗaga hannu muna gaya wa Allah kan shari'an nan mu ci gaba da gaya wa Allah waɗanda suka zalunci mu tun daga kan gwamna har zuwa ƙasa Allah ya haɗa su da bala'in da za su shagala da bala'in na musa ba mu ci gaba da aikin da muke yi na tsarkake manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam sannan kuma yan asabul kafi mu noma haɗa kanmu guri guda ya zamana muna ƙara expanding tafiyan nan duk wanda kaga yana da wani element of rashin ci gaba na tafiyan nan ba shi kawai zo mu dunkule mu tafi mu ci gaba gaba ɗaya domin united we stand divided we fall to mu guji wanda za su kawo mana division mu haɗu da waɗanda za su kawo mana unity so that at the end of the day we will be prosperous to da wannan nake cewa Allah ta'ala ya sada mu cikin alkhairi maulana amirul waizi da Allah ya fito mana da shi cikin gaggawa wannan kuma shari'a da suka sa ta sati biyu mai zuwa Allah ta'ala ya bashi nasara Allah ya kare shi ya kare mu da kariyarsa Allah kuma ya yi wa wannan gidan rediyo na Kibla FM albarka domin yana da Kibla yana da direction. Shi ya yasa kaga duk wanda zai zo Kibla FM za ka same shi yana da magnitude yana da direction. Amma duk wanda ka ga yana kin Kibla FM to yana da magnitude ne ba da direction. Da ya fi ana kiran shi scala quantity. Mm. To wannan shi ne. mun gode na kuwa fatan alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu kun ji gaskiya ko gaskiya kan kebla fm kenan ba wani kame kame ya zo ya bari aka san fact yanzu rabiu zakariya aka limamin wasan kwakwayo duniya kowa gan kamar kai fi kulubi maradun da yana tare da kai hasada ciwo ka bari ka nemi wani abin da yake beneficial ga sa gabanka sheikh lamin kuma ka proceed with your kind words ka ignore irin wayan ga mutane ga website mu shine www.kebafm.com until the next presentation na hope you have a good day good night na ce muku salam